والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci a wannan majalisi namu na karatuttuka da ke nan tsohuwar kasuwa cikin garin Potiskum, a wannan yammacin na asabar kimanin karfe bakwai da rabi saura kaɗan na wannan yammaci na 20 ko na sha hudu ga watan rajab 1439 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa madina wadda ya zo daidai da 31 ga watan uku 2018 miladiya karkashin muhabara ta biyu kamar yadda aka ji sanarwa wacce za a gabatar da ita wadda kuma a wannan muhadarar ma dai muna tare da babban malaminmu fadilatu sheik a doktor abdullahi usman gadon kaya a ƙarƙashin gayyata ta walimar aure da ɗan uwa na shu'ai buriwa ya gabatar wa malam kuma malam ya amsa gayyata Allah ya saka masa da alheri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan muhabara Allah ya sanya alkhairi ya sanya albarka cikinta Allah ya amfanar da mu da abin da za ji kuma sai a ɗanyi haƙuri dangane da jinkirin farawa da aka samu saboda shirye-shirye muna roƙon Allah ta'ala ya wa malam jagora a topic kamar yadda aka gani a sanarwa malam zai yi magana ne akan bakin wasu firak kungiyoyi ko aƙidu wanda suke na bata ko kuma waɗanda suke da hatsari ga musulmi saboda haka sai kowa ya gyara zama da kyau don wannan maganar babba ce kuma maudu'i ne babba muna roƙon Allah yawa malam jan gora kuma muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da za mu ji kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan muhabara ta zama sanadi na shirya ga waɗansu da suka karkace ta zama fitila da za ta haskaka mana mu gane abin da yake bata ne daga shirya kuma gane abin da yake shine wato ainihin gaskiya daga abin da yake karya Allah ta'ala ya yi wa malam jagoranci Allah ya sanya albarka cikin abin da za mu ji Allah ya sa ya zama tsira gare mu akarmakallahu tafaddal mashkuran ma'jura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya hada fuskokinmu a wannan gari na Fortiscum a wannan lokaci mai albarka muna fatan Allah ya sa mana albarka a rayuwarmu ya sa mu gama da duniya lafiya kamar yadda a ɗan uwa ya gabatar insha Allah ta'ala wannan ziyara ce takaitacciya wanda muka kawo ta don ganawa da fuskoki na 'yan uwa masoya kuma wannan lokaci wadda yake muna da buƙatar wannan maudu'i da za mu tattauna a kan shi magana ne akan rarrabuwar kan musulmi al wata wa wata na tanazu'u bayna da islamiyya kecewa da rabewa da wawwatsewa da babbacewa da kowa ya kama gabansa da yau al'ummar musulunci take yi a wurare daban-daban kullun yadda'i wasalan bi laila wa laila la taqirru lahu zaka kowa yana cewa shi shine na laila laila wata yarinya ce kyakkyawa budurwa kowa ya zo majalisa sai ce ai shi saurayin laila ne wancan ma sai ce na laila ne amma wa laila la taqirru lahu zaka laila kuma ba ta san kowa ba a cikin ba ta tabbatar da ko a cikinsu. to akwai waɗanda sun wayi gari yadda'un islam suna da'awar musulunci suna danganta kansu izuwa ga musulunci amma fi haqiqatil al'amur a cikin haƙiƙanin al'amari shine suna yaƙar musuluncin kuma suna fada da abin da musuluncin ya zo da shi amma abin tausayi sun kwashi mutane suna tafiya da su akan haka sun kuma ɗora sun gina akan haka ana kashe musu kuɗi akan haka kai wani wurin ma ka je ma ba wanda za a ce musulman in ba su ba amma a aikace su da kansu sun faɗa sun nuna suna yaƙar musulunci ne wadda dalilai za su dalla dalla kalmar alfurka rarrabuwa a larabci madluliha lughawi galiban yana nuni ne akan al-ikhtilafu wal iftiraqu duk mu da Hausa muna cewa saɓani da ainihin wato rashin jituwa al-ikhtilafu wal iftiraq da rabewa ibn mandur yace al-iftiraq laraba sukan ce faraka shay'a mufaraqatan wa firaƙan bi ma'ana bayanahu faraka shay'u mufaraqatan da kuma firaƙan bayanahu rabuwa yanzu ana so a ce yi magana ne akan rarrabuwa kekkecewa al ɗin din shine al-furqa akan ce a larabci tafaraka al-qawmu ana nufin faraka ba'dhum ba'dha tafaraka al-qawmu ana nufin sashin su ya rabu da sashi akan ce a larabci faraka fulanun imra'atahu mufarakatan ana nufin bayana wani ya rabu da matarsa ana nufin bayana kalmar bayana tana nufin faraka rabuwa kamar yadda alfurka da alfiraku da alfariku ana nufin at-ta'ifatun min ash mutafarriq wani ɓangare na wani abu da yake yaran raba akwai kalmar alfirkatu abin da ake nufi da alfirka ana nufin wata jama'a ta cikin mutane da tawari firkatu fulan firƙatu kaza to akwai kuma kalmar alfariƙu yanzu nan na ce muku alfirƙa akwai kuma alfariƙu ne bambanci tsakanin alfirƙa da alfariku. Alfariku da alfirƙatu. alfariƙu ya fi alfirƙatu yawa Alfirqatu yawanta ba ta kai alfariƙ ba fariƙun fil janna wa fariƙun fil sa'ir ga rabo ne mai yawan gaske kalmar alfurka yanzu anan kenan za mu tafi akan wata jama'a ta mutane da ta rabu dole kuma jama'an nan da ta rabu a samu wani abin da ta bambance kanta daga sauran mutane ko dai wani mazhaba ko wani ra'ayi ko wata makala wani zance a islahin malamai abinda ake nufi da alfurka, shine kullu ta'ifatin ko alfirqatu kullu ta'ifatin minan nasi da'at ila mu'taqadin mu'ayyan kowace jama'a da suka haɗu cikin mutane da take da'awa zuwa ga wani aƙida ko wata aƙida ayyananniya wasu mutane su ware kansu suna kira akan wata da aƙida ko suna kira akan wata manufa ko suna kira akan wani ra'ayi ayyanannen ra'ayi sanannen ra'ayi suna ƙoƙarin tallata shi a cikin mutane kuma ta yadda za a gane su da wannan ra'ayi biya su yani tu'rafu biha hadha ra'ayi وتتميز به من غيرها كو عن غيرها جماعة أنا إذا منا مغانا أكر الربوة با منا مغانا ني أكر الربوة نمذهبا با dan wani ana magana akan al'umma musulmi an rarraba an yi kaza an yi kaza sai ce to ai ga mazhabobi kaza a'a ba ita muke magana ba mu yanzu muna magana ne anan al-iftiraqu fil aqida rarrabuwa a cikin aqida ba rarrabuwa a cikin wato fahimtar fikihu ba ba shi muke nufi ba ba aibu ba ne don a rarraba a mazhaba ta fikihu dole ne dama a iya samun bambanci wajen fahimta alfiqh ana nufin alfaham fahimta yanzu na faɗi wata magana guda ɗaya anan a cikin ku anan duke gabana za ku iya fahimtar ta da bambanci kowa ya tashi ya tafi gida yanzu wani zai ce yana nan mala yana nufin yanzu yanzu dole kowa ya je gida kar wanda ya tsaya a kasuwa wani zai ce a'a abinda malam yake nufi a tashi an tashi daga laccan nan kowa ya tafi gida amma za ka iya tsayawa a shagonka kaga a nan gurin kaga fahimta ce wani ga abin da ya fahimta wani ga abin da ya fahimta manzo Allah ya ce wa sahabbai lokacin da za a je ya kar yahudan banu quraiza la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza ya ce sabai kada wani ku yayi sallar la'asar sai a banu quraiza sabai ya ce ku tashi a tafi wasu sai suka fahimci annabi alaihi salatu wasalam ya ce a tafi banu ƙuraiza a je ayi sallah ko da la'asar ta yi a hanya za ta wuce magariba ta yi kar a yadda a yi sallar la'asar sai a banu quraiza ko da ku a isha'i za a isa banu hakan kuma suka yi wasu suka ce a'a magana ce yake a yi sauri a tafi banu ƙuraiza saboda bayan an dawo daga ahzab ne annabi ya cire kayansa yana yin ƙoƙarin wanka sai mala'ika jibril ya zai ce a ah, yau ko har kun cire kayanku ko har kun sauke kayanku kun cire kayan yaƙi to mu mala'iku ba mu cire ba maza maza maza maza ku haɗa kayanku tafi banu ƙuraiza da suka warware alƙawari kafiran da an yi alƙawari da su yahudawa ashe sai suka haɗa kai da shawa suka karya alƙawarin da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yake shi a azab to tunda sun warware alƙawari to yau sai an je an yake su wannan umarni da annabi ya bare ce a tashi a tafi su ma sahabbai sai suka fahimta tunda fahimta ce wasu suka ce a za mu yi sallar la'asar ko a hanya ne yana nufin mu yi sauri mu je wasu suka ce a ai ba magana la'asar kam sai dai a bani ƙuraiza da aka zo annabi bai zargi kowa a cikin su ba sai aka ce wanda ya shahadi yayi daidai yana lada daya wanda ya shahadi yayi kuskure yana da me wanda yayi daidai yana lada biyu wanda ya kuskure yana lada daya to anan akan iya samun sabanin fahimta dangane da matsaloli na fiqhu alwala ne a matsalar aure ne matsalar kul'i ne matsalar idda ne ina da fatan an fahimta matsalar jingina ne matsalar ah, bada haya ne wani ana iya samun sabanin fahimta wannan baya nuna an samu sabanin fahimta a aƙida. to sabanin fahimta a fiqh ana ce da shi madhhab ina fata ana fahimta sabanin fahimta a aƙida ana ce da shi firka shi yasa kaga a ka'idar malaman musulunci ba za ka taba ji suna cewa firkatu shafi'iyya firkatul malikiya firkatu imamu ahmad Firkatu imam abu hanifa ba ba a faɗa saboda an ce kalmar firka to ana nufin me sabani ne amma na me na aqida to shi yasa ake cewa mazhabu shafi'iyya kaga wannan na kyau ne mazhabul hanabila mazhabul malikiyya ina fatan kuna fahimta so maganar mu anan yana magana ne akan sabanin fahimta na ainihin wato aƙida, ba wai na mazhaba ba wanda yau musulmi din suka zo suka samu bambanci a tsakaninsu manzo Allah yayi bayani a cikin hadisin Imam Tirmizi da sauran malamai sun ruwaito hadisin Anas dan Malik yace inna bani Isra'ila tafarraqat ala 71 firqa ka gani firqa banu Isra'ila sun rabu banu Isra'ila sun kekkece kashi kashi kashi 71 fa halaka 70 firqa wa khalusat ko wa khallasat firqatun wahida saba'in din nan duk suka halaka kwaya ɗaya ce ta kubuta yace wa inna a wannan riwayar sai faɗi al'ummarsa wa inna ta sataftariqu ala 72 firqa al'umma ta za ta kasu kashi kashi kashi 72 a wannan riwayar kashi duk za su halaka ko sun halaka ɗaya ce ta kubuta suka ce ya rasulallah wacce ce wannan wacce ce wannan guda ɗayan manzo Allah ya ce aljama'a aljama'a aljama'a ahli sunna wal jama'a kenan a riwaya ya ce ma ma waɗanda suke ma ana alaihi yawma wa ashabi waɗanda suke rayuwa akan abin da nake kai yau ni da sahabbaina kaga automatically ya nuna wanda baya bin sahabbai wanda baya goyon bayan sahabbai baya ciki kenan tunda yace ma ana alaihi yawma wa ashabi abinda nake rayuwa ni da na Allahu akbar Allahu akbar Allah ka dora mu akan gaskiya a wata riwayar nasara saba'in da uku su ma duk sun halaka ɗaya ce ta kubuta to yanzu yau ɗayan nan muke nema waɗanda suke ta masuki da alkitabu wa sunna Allah ya ce annabi ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum fa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم duka waɗannan su bi Allah su bi manzan Allah su bi Allah su bi manzan Allah inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila wa kadai mumine idan aka kira su zuwa ga Allah da manzan Allah ya hukunci tsakanin su cewa suke sami'ina wa fa'ana mun ji mun bi waɗanda suke total submission akan alkur'ani da sunna in dai qur'ani ya ce sun yadda in dai sunnan manzo Allah ta faɗa ingantacciya sun yadda ba su da ja ba su da jayayya ba sa raba kafa ba sa kwashe kwashe ba sa tattare tattare kuma duk wani mutum da ka sani a duniya kowaye shi kowaye shi ana masa da'a ne da biyayya idan ya bi alkitabu was sunna idan ya bi alkur'ani da sunna duk wanda ya saba abin da qur'ani yazo da shi ya saba abin da sunna yazo da shi to ahlus sunna saba wasu suke yi mahama ko waye shi kuwa ina fata wannan shine akida mai kyau gangariyar aƙida da ya kamata ka rayu da ita bayyana waɗannan firƙoƙi an samu ƙungiyoyi ƙwarai-ƙwarai waɗannan kaɗan ne da annabi ya faɗa amma an samu da yawa sun yi 'ya'ya yanzu kaga saba'in da ɗaya ce ko saba'in da biyu amma suna ta hayayyafa kwaya ɗaya ma sai ga ta rabu kashi saba'in wata ma ta rabu kashi talatin wata ma ta rabu kashi ashirin wata ma ta rabu kashi kaza wata ta rabu kashi kaza kwaya ɗaya daga cikinsu so amma malamai sun yi bayani akan manya-manyan ƙungiyoyi na bid'a da suka zauna suka haifi sauran ƙungiyoyin bid'a akwai khawarijawa khawarija al-khawarij waɗanda suke fito na fito suke yakan gabanin musulmi suke ɗaukan makami wannan firka ce daga cikin firak waɗanda suka fito daga cikin musulmi sun yi faɗa da Ali bin Abi Talib sun yaƙe shi yaƙi kafir da makami sun kafirta tashi. Ali ɗan gidan Abu Talib kanin annabi sallallahu alaihi wasallam halifa manzon Allah na hudu sun kafirta tashi. akwai yan kadariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin khawarija a hadisin Abi Sa'id al-Khudri sannan ya bada labarin yan kadariya yace al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma sannan kuma akwai murji'a riwayar Abdullahi dan Abbas manzo Allah ya faɗa sinfani min ummati laysa lahumu fil islam nasib al-murji'a wal qadariyya waɗannan ɗaya daga cikin manya-manyan ƙungiyoyi ne akwai ashiya Imamul ashari a cikin littafinsa sai ya kakkasa shi'a ɗin kashi kashi ce a simple awwal mina shi'a akwai al'guda wanda suke masu zurfafawa da wuce gona da iri su kansu waɗannan al'guda cikin shi'a ɗin masu wuce gona da iri an kasa su kashi kashi sun kai goma sha uku akwai arrafiza a cikin shi'a ɗin akwai shi'a gula akwai shi'a rafiza su kansu shi a rafi daɗin sun kasu kashi biyu kamar yadda imam al'ashari ya faɗa akwai alkaisaniya daga cikin kashi ita kanta sun kashi kashi biyar akwai al'imamiyya a shi al'imamiyya tana cikin manya-manya na ƙungiyoyin shi'a ita kuma ita kanta shi al'imamiyya ta kasu kashi goma sha biyu a shi al'imamiyya al'isana a shari'a akwai kuma shi'a Zaidiya, zaidiyya shi'a zaidiyya ita kanta ta kasu kashi shida to haka tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ga jawa, ga murji'a ga mu'tazila ga yan jahamiya, wannan wata firka ce da ake danganta ta zuwa ga jaham ibn safwan wannan firka din ko wannan kungiyar ta shahara da cewa da wuta da aljanna za su ƙare gaba ɗaya ma'ana za a zo lokacin da ba wuta ba aljanna sai ka tambaye su idan ba wuta ba aljanna mutane suna ina ina fata ana fahimta to mu kuma qur'ani ya gaya mana a cikin alqur'ani ya gaya mana aljanna akwai yan aljanna ne fiha abada a wuta ma Allah ya ce ne fiha abada kaga kenan aljanna la tafna wan naru la tafna aqida ahli sunna aljanna ba ta karewa ba a zuwa wani lokacin da za a ce wai aljanna wai babu ita wai an daina wannan babu wannan magana kwata kwata da zai yi ba sannan kuma babu lokacin da za a zo a ce ba wuta dan akwai yan khalidi ne fiha abada amma yan wannan kungiya ta yan jahmiya su suna ganin da wuta da aljanna za su zo su kare ga baki daya kuma suka ce imani ba yanda ko fahimta bane imani kawai sanin Allah ne fir'auna ma mumini ne dan ya san Allah ko ba ka bane ba dan ya zo ya ce amantu billazi amanat bihi banu isra'ila kuma yana magana Allah shi kansa fir'auna so a wurin su fir'auna mumini ne kuma da imanin sayyidina abubakar da na fir'auna duk ɗaya ne su a wurin su a'udhu billah me kafirci jahiltan ubangiji shine kafirci wanda bai san Allah ba in an tambaye shi wai Allah bai san shi shine kafiri amma ko kirista ba kafiri bane ba ka baya kuma kafirci duk wanda zai ce ma ya san Allah ah, yanzu da yawa daga cikin arna za su ce ma Allah har ma su ce ma kai musu addu'a to a wurin yan jami'a musulmi ne ba kafirai bane ba kaga babban aiki ne karatun yana da faɗi kwarai da gaske ga inkarin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala جهم بن صفوان وشيئته العلى جهدوا صفات الخالق الديان بل عطلوا منه السماوات العلى وقضى له بالخلق والإجسان sifofin Allah suka korewa Allah tabaraka Ala" da shi da mutanensa sun ce ba maganan wai mai da ƙasai Allah shi ya yi su wai shi ya halicce su a'a kuma suka ce shi kansa Allah din yana da farkonsa a'udhu billah so ba dai magana za mu yi akan aƙidin ba Danda da lokaci kowace aƙidan an ɗaga ta sai ai bayani akan ga da take amma dai na baku ne a misalin a babin misali akwai abdirariya wanda ake danganta su zuwa ga dirar ibn amr bi ita ma wata kungiya ne akwai al-husainiyya wanda ake danganta ta zuwa ga husaini ibn muhammad an-najjar akwai wata ma al-bakariya wanda ake danganta ta zuwa bakar ibn ukht abdul wahid ibn zaid akwai wata kuma akwai irin su al'amma su kuma waɗannan su ne mutanen da suke zurfafawa da wuce gona da iri wajen bauta in za su yi bautar wuce gona da iri har su zo suna yin abin da shari'a ba ce a yi ba akwai sufiya waɗanda ta tasawuf ne akwai ahalu sunna wal jama'a su kuma wanda suka ce su kuma abin da annabi ya zo da shi su za su yi riko da shi to za mu fi mai da hankali akan abin da mu muke da shi a nan ƙasar kamar sufiya sufai misali an yi ta maganganu akan shi'a da damammaki yanzu za mu yi magana a kan a sufiya a cikin sufiyan yan faida daga cikinsu yan ɗariƙar tijjaniya faida kaga tijjaniyar rumfa ce akwai yan haƙiƙa yan faiza musamman irin waɗansu ne suka kuce gona da iri abinda za mu faɗa ba duka ɗan tijjaniya ne yake kan shi ba ko ba duka sufi ne yake kansa ba amma muna magana ne akan yan faida da su za mu yi referensin wanda kuma yau nan suna yada aqidan nan suna ta faɗanta a babin nasiha muna faɗa duk musulmi na kwarai ya kamata duk abin da za a gaya masa ya yi bincike akan wannan abun. kuma ya kamata ya zama mai hankali da basira akan abubuwan da ake gaya masa kuma wannan muna faɗa ne a babin nasiha don mutane su gane don aƙidar ahlus sunna shine a kira mutane a gaya musu gaskiya ga hanyar gaskiya ga hanyar bata wa hadainahu najidain ko ba ka bane haka Allah ya ce muka shirya da shi kaga hanyoyi guda biyu ga dama imma shakiran wa imma kafura ko ba ka bane fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir ga hanyar kwarai ga hanyar bata uslubin qur'ani ne in yayi bayanin daidai yace innal ladina amanu ya fade su sai kuma yazo ce innal ladina kafaru su ma ya fade su so yau an yi bayani ga hanyar daidai to kuma sai a mutane bayani ga hanyar bata dan su guji wannan bata din wani babban malami da ake ce da shi Dr. Muhammad Taqiyuddin Hilali Allah ya masa rahama ya rasu yace ya rubuta littafi yace lamma ra'aitu shirkal akbara yayin da naga babbar shirka ta fito ta yadu a garuruka na musulunci wal bid'a amma jami'an aqtari wa qalla ulama'ul kitabi was sunnati nasihuna lil umma shirka gata nan a fili an dora mutane akan bata kuma an samu karancin malaman alkitabu was sunna in ma akwai su ana tsangwaman su ana sukan su ana cewa su ne kaza su ne kaza laifin su saboda suna faɗan gaskiya laifinsu saboda sun ce abu Allah shi kadai kada haɗa Allah da wani wajen bauta laifinsu sun ce manzan Allah shine cikakken annabi guda na wannan al'umma da yake ya cancanta a cire masa hula duk abin da ya faɗa Shi ne daidai abin da duk wani ya faɗa in bai dace da nasa ba kuskure ne me yasa za a ce wai kar abu kowa sai Allah da annabi laifin ahlus sunna kenan da ake zakin su ake bata su yace sun yi karanci yace wan tasharat yace tara'iqu almutasawwifa almubtadi'ina fil khassati wal amma hanyoyi na sufaye suka yadu da yawa waɗanda suke a keɓance da wanda suke gamammu yace daga cikin su wa minha at-tariqatu tijaniya allati yu'addu muttabi'uha bi asharatil malayina fil bilad al-islamiyya wanda ake irga mabiya wannan ɗariƙa ɗin suna nan miliyoyi ne masu tarin yawa a cikin musulmai amma abin tausayi ba san me hakikanin yadda hanyar take ba Ya ce wallahi ni na san ta ɗaka da waje fattalatu ala ba'd ma fiha min dalalati na duba na leƙa na ga batan da ke ciki gashi nan mai tarin yawa wanda bakina ba zai iya faɗa ba har dai ya yi ta magana ya yi ta magana ya ce wannan shine dalilin da ya sa na rubuta wannan littafi alhadiyatul hadiya ila ta'ifati tijjaniya ya ce littafi ne alhadiyatul hadiya kyauta ce da ake ta shiryarwa zuwa ga ta'ifatu a tijjaniya ya ce ya karanta su ya fahimci me ke cikin su amma dan babin nasiha yake bayani dangane da kurakurai da ke ciki a cikin manya-manyan malamai da shehunnai da su 'yan ɗariƙar tijjaniya musamman 'yan faiza suke girmamawa suke mutuntawa akwai alhaji ibrahim inyas a senegali wanda aka fi ana ce da shi barhama ko ana ce da shi ibrahim inyas amma a sunansa alhaji ibrahim inyas a senegali masu faida masu ilima masu aƙida ta faida um, suna son wannan mutumi kwarai da gaske kuma suna girmama shi um, don saboda ya gaya musu cewa a cikin littafansa kamar yadda zamu zo mai bayani anna atba'ahu yadkhuluna jami'an aljanna duk mabiyansa duk mabiyarsa don shi ya kirkiro wannan faiza ɗin da muke magana a kanta shi ya tsuguna ya haife ta ina fata na mutumin senegal ne nan alhaji ibrahim so ya ce duk mabiyansa za su shiga aljanna bi gairi hisab in dai mutum ya bi shi ko da walau lam yaf'alu shay'an qattu min ad-din ko ba su aikata komai a cikin addini ba ko sun halatta dukkan al-muharramat saboda Allah ya zabe su li'anna Allah ikhtarahum li zawatihim faqat Allah ya zabe su ko da sun halatta haram wannan maganar mai littafin al-fikr sufi ya kawo shi a ciki um, shek Ahmad Tijjani ɗaya ne daga cikin shehunai da waliyai da suke faɗa amma yana gaba da shi Inyas ko ba haka bane ba duk da cewa a yabansu a maganganunsu akwai inda suka fifita Inyas a akan shi ma gaba daya to dama haka abin yake shi ma din kansa da ya zo zamanin sa ya fifita kansa akan dukkan wasu waliyai ya ce shine babba ba wanda ya fi shi kuma shine mai ɗariƙar yasa aka ce ake ce ake ce da ita janiya faddala nafsahu ala sa'iril awliya'i ba dan komai ba dan ya jawo sauran al'umma su san cewa shine babba ba wanda kuma ya fi shi yana da jur'a kwarai da karfin hali na faɗan magana babu wata falala face sai da ya danganta wa kanshi duk wata falala da ta gabata na magabata manyan mutane sai da yace shi ma yana da shi kai ya ma faɗa idda'a annahu khatimul awliya'i yace daga shi fa ba wani waliyi ya rufe wannan ta sa ma aka samu rikici tsakaninsa da yan dariƙar qadiriyya su kuma suka ce ba su yadda ba su ma akwai nasu waliyin shehu abdul qadir jilani wa kailani ko ba ka bane to nan ma wani rikici ne ya za a ce kai ne marfin waliyai babu wani sama da kai shi ma ya faɗi wannan ne taqlidan liman sabaqahu waɗanda suka gabace su cikin waliyan cikin mashayikhul mutasawwifa a tasawwuf idan sun zo kowa ya zo sai ce ni fa na rufe daga ni ba wa kowa shi ma da ya zo din shi ba a baya ya zo shi ma sai ce daga shi me ba kowa Ya ce shi ne yake haɗawa waliye duk abin da ake ba su na karama da matsayi ya jami'ar الذي Ibil Ulumi wal بالعلوم mun منذ خلق Allahu Adam tunda Allah ya halicci annabi Adam kaji har wanda suka gabace shi ma yace shi yake ba su ilimi da sani ga baki daya da haka shine halifan su baki daya yace fa huwa alladhi tanabba'a minhu al-ma'arif wal ulum wal asrar al ilahiyya dukkan ilimai da sirri sirri na ubangiji daga gare shi suke zuwa kamar yadda yake faɗa daga shi kuma sai ya dauka ba sauran waliyai har wanda suka gabace shi fa shi yake ba su abin mamaki sun riga shi zuwa amma duk da haka shi yake ba su wannan maganganun suna nan da yawa a cikin littattafai su jawahirul ma'ani dinnan duk ana ta kawowa da sauran littattafai da mu kawo nan gaba suna raya cewa suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fili masu wannan aqidar ga littattafai da suka faɗa sai a koma aje a duba a koma cikin littafin rimahu mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da tara rimahu hizbur rahim haka sunan littafin yake yawwa fi nahur hizbur rajim yace wala yakmalu abdu fi maqamil irfani bawa baya kaiwa matsayin wani babban matsayi ne ake ce da shi irfan na sanin Allah hatta ya yajtami bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yaqazatan wa mushafaha bawa bai zama waliyu na hakika ba sai ya zamanto yana haɗuwa da annabi a fili kiru da muzu ganin annabin tsohuwa ya haɗu da shi jiki da jiki da haka shi ma shehu tijani ya faɗa cewa yana haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fili da haka yazo a cikin littafin jawahirul ma'ani yace wannan salatul fatihi ya karɓe ta ne daga bakin manzon Allah ido da ido a fili gaba da gaba ya kazata Allah manaman ba wai a mafarki ba yace masa kuma tana da wannan falala kuma za mu zo mu karanta muku muku bayani da bakinsu abinda suka faɗa lalle tana nan ɗin tafi ƙur'anin falala tafi ƙur'ani sun faɗa ahli sunna kuma suka ce a'a ba abin da ya fi ƙur'ani da komai bayan wannan a koma cikin littafin bughyatul mustafid shafi na saba'in da tara zuwa shafi na tamanin sun fada cewa daga cikin su waliyai akwai wanda yake ganin sa ya kazatan fili yake haduwa da annabi kaga yanzu mun san cewa manzo Allah ya wafati ya yi hijira ya koma Madina ya wafati yana kwance a Madina a kabarin sa shi yasa ma muke zuwa umra da aikin haji <clears throat> muna ziyararsa. amma su sun ce suna haduwa da shi <clears throat> kamar yadda suka faɗa cikin wasu littafan suna zama a cikin filin wazifa da ake yi kyallan nan da ake ajiyewa yana zuwa ya zauna a wurin ne ma wani bawan Allah wata ran yace bari dai dan jarraba ana dan abin da sai dan fisgo kyallan sai ya ga kyallan ya biyo shi ta to kuma na ga ba nauyi kaga wannan shi ya kai irfanin nasa kenan so yake tabbatar ko ba ka bane ba ya samu practical aspect din ba theory ba practical yake so ya tabbatar da sauransu suka ce akan ganshi mutashakkilatan bi suratihi ash-sharifa da surarsa da kamarsa madaukakiya wa minhum man yara haqiqata zatihi sharifa wa ka'annahu ma'ahu fi hayati sallallahu alaihi akwai wanda yake ganin annabi gaba da gaba zatin sa gashi kamar kana rayuwa da kai da shi yanzu kamar ni da kai muna rayu suna haduwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace to waɗannan ha'ula'i hum ahlul maqamil a'la fi ru'yati sallallahu alaihi waɗannan sune masu babban matsayi wajen ganin annabi to idan an ce maka me bambancin sunna da bid'a to waɗannan abubuwan su ne bambancin sunna da bid'a su ga yanda suka fahimci addinin su mu kuma ga yanda muka fahimta kaga mu wannan a wurin mu sunan zame ƙarya ko ba ka bane ba ba yi da wani suna in banda me ƙarya akwai mutanen da suke da matsayi sama da duk wani wali bayan annabi ya bar duniya ba su taba ganin shi ba wallahi ko a mafarki ma ba su gan shi ba abubakar Umar ka duba rikicin da aka yi ta yi bayan annabi ya bar duniya duba yakin da ake yi tsakanin su Aliyu da Muawiya duba kashe sayyidina Usman da aka zo aka yi har a gida duba gumurzun da aka yi duba kashe sayyidina Umar da aka yi a masallacinsa duba kashe sayyidina Aliyu da aka yi a Kufa duba yakin da aka yi da jikokin annabi da sahabban annabi da waye duk ba a ce annabi ya zo a fili an gan shi ba kuma wani bai gaya mana ba cewa yayi mafarki ya ce masa kaza wani ne akan daidai wani ne akan kuskure ba me yasa a cikin littafin su magabata din ba a ruwaito babin da ke magana akan haduwa da annabi ba yaya za a yi mana wasa da hankali bayan an ce mana yayi wafati a madina bayan an nuna mana ga kabarinsa kuma wani ya ce yana haduwa da shi a nan kasan nan fa wata wata yarinya wai sayyida duk muna da ita ita ma a kasar ita wai sayyida wai wai wai ta wai wai wai wai haduwa take da manzala karti kawai su je gidanta da yamma suna neman tabarruki yarinya budurwa balagaggiya a ana shafa ta ana neman tabarruki kwanan nan ma naga an nuna wata a Nijar ita kuma aka nuno ta ina da ita a wayata kawai an raina mutane hankali ita ma ta fito tana cewa wallahi a fili nake ganin sa na haɗu da shi ga Qur'ani ma shi ya bani tana dagawa tana nunawa ana zuwa ana neman tabarriki duk wannan renin hankalin wai da sunan addini kuma wai wai wai wai da wannan zamu bautawa Allah wallahi malaman bid'a ku ji tsoron Allah ku dora mutane akan gaskiya ku gaya musu ku ku sake musu mara su huta dan Allah an bautar da mutane akan abin da ke ba daidai bane ba akan kuskure haka kawai bini bini sai aje wani kauye ko wani gida ko wata unguwa sai a samu wata katanga ai a ce a gashe Ibrahim ya bayyana haka ake zuwa mana a sa mutane su su ta tante katangan nan suna abin nan wai ya bayyana me yasa ba ku ce ga manzo Allah ya bayyana ba da Shehu Ibrahim da da da da Alhaji Ibrahim da da da da da manzala waya fi girma waye fi matsayi Haida sai a ce ga annabi ya bayyana ko ma ka bane ba wata rana ya bayyana a wata unguwa a Kano aka zo ana ta magana ana ta bugo waya wani dan jarida ya kira ni malam me za ku ce nace to abinda nake so kafin na yi magana yanzu ake cin kasuwar bayyanar ka je ka dan Allah unguwar ka je ka gano min shi idan ka gano min shi ka zo ni kuma zan yi bayani ya je nace ka tabi da rediyon ka ta recording ta taku ta yan jarida ya je unguwar ya je ya duba ta ka ce gashi nan ba gaishe ba sai ya ce wallahi ban gaishe duba mana ba gaishe ba yana ta ana ta ba gaishe ta can bangare ce wallahi ku taimaka min gani ba wani ce gafara da Allah kai ba kai kai baka nuna ba nace to haka suke halakar da mutane saboda tsabar kasuwanci kurin a karbi kudin talakawa miskine bayan Allah to duka waɗannan suna samo su daga cikin wannan littafin tunda malaman sun ce musu suna ganin annabin suna haɗuwa da shi wanda wannan ba daidai bane a ji tsoron Allah a gyara ga dalilai da suke nuna mana ƙarara shehu tijjani yana faɗa cewa shi fa ya haɗu da manzan Allah har ma ya amfani da shi a fili gaba da gaba ya zo a cikin jawahirul ma'ani ya ce akbarani sayyidul wujudi ya kazatan lama naman sayyidul wujudi manzan Allah ya bani labari a fili gaba da gaba ba da bacci ba qala li anta min aminina ya ce da ni ni ina cikin amintattu wa man ra'aka aminina duk wanda ya ganka kai shehu tijjani to shi ma yana cikin amintattu haka yazo a cikin jawahirul ma'ani jizini na farko a mai jizi'i biyu shafi na 129 yanzu kaga anan ya wanke kansa annabi ya gaya mai shi amintacce ne bai da matsala kaga dole mutane su bi shi to uzurin da za ku yi wa mabiya kenan abinda aka gaya musu kenan abin tausayin da za ka yi wa mabiyi wanda yake bi ba ilimi to an ce masa wannan annabi ya ce yana son sa amintacce ne to ba dole bi shi ba wanda wannan magana ba haka bane yayi magana akan wata sallah da suke ce da ita yaqutatul haqaiqi yace wannan sallah ta yaqutatul haqaiqi inji shehu tijani haka yazo cikin jawahirul ma'ani shafi na 30 zuwa 31 yace hiya min imla'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min lafzihi sharif wannan yana daga cikin lafazin imla'in manzon Allah shiftar annabi annabi ne yace ayi da lafazinsa baka da baka yace ayi da an hadir shi har yanzu kuma duk ya dada faɗa a cikin jawahirul ma'ani shafi na hamsin shehu tijani yake cewa رأيته مرة صلى الله عليه وسلم وسألته عن الحديث الوارد في سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قلت له ورد عنك روايتان صحيحتان واحدة قلت فيها يمكث بعد نزوله أربعين وقلت في الأخرى سبعا ما الصحيحة منها قال صلى الله عليه وسلم رواية السبع an ruwaito riwaya daga gare ka ya kai Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ke tambaya annabi arara annabi Isa idan ya sauka zai rayu shekara arba'in riwaya ta farko wata kuma ta ce shekara bakwai wacce ce ingantacciya annabi wai sai ya ce masa ta bakwai din haka yake a cikin jawahirul ma'ani wannan magana a akramaka Lahu kaɗan ne daga cikin maganganu miliyoyi masu tarin yawa dangane da kurakurai na aƙida da ake ɗora mutane a kai wadda wajibi ne malamai su fito su yi bayani na gaskiya waɗannan mutanen sun zagi Allah kuma sun ce su ne masoya Allah sun zagi manzan Allah kuma sun ce su ne masoya manzan Allah sun fifita shan Ibrahim Iyas din nan akan dukkan waliyan Allah da bayan Allah sun ma fifita shi akan Allah gaba daya to nan muna faɗa a babin nasiha wannan aƙida ta faiza ba aƙida ce ta kwarai ba ba aƙida musulunci bane aƙida ce ta bada amma ga hujjoji da dalili da sauti daga bakin su kuji bismillahir rahmanir rahim ga ɗaya daga cikin kaɗan daga cikin tabargaza na masu wannan aƙida ta faiza irin abin da suke yi wa musulunci barna da ta'adi da sunan wannan ɗariƙa don Allah ku yi haƙuri da abin da za ku ci amma ita gaskiya dole a yi bayaninta kuma duk lokacin da bata ta zo aka yi shiru ba a gaya mutane gaskiya ba sai Allah ya ɗau mataki a kai idza ja albala'u ya ummu salihu wa talihu muna faɗa muna kira ga 'yan ɗariƙa ta tijjaniya masu adalci a cikin ɗariƙar su ku fito ku yi magana akan waɗannan barna da almajiranku da ku kanku kuke yi ku gaya wa musulunci ba daidai bane ku gaya al'ummar musulmi ba daidai bane duk wani shehi da ya san shi shehi ne na wannan ɗariƙar saƙon nan ya ishe gare shi dan girman Allah in dan Allah kake addininka ku fito ku ƙaryata wannan magana ko ku yi faɗa ga waɗanda suke waɗannan waƙoƙi ko kuma ku yi magana a duniya ku ce ku ba aƙida ku bane ba ku yadda da wannan ba wannan shine za a ce kun yi wa mabiyan ku adalci amma a yi barna a yi taɓargaza ku naɗa rawanin ku da alkyabbobinku ku da dogayen carbunan ku ku yi shiru ba za ku yi magana ba yara suna ta ta'adi suna ta barna ana waka ana zagin Allah ana waka ana zagin manzan Allah ana waka ana cin mutuncin musulunci da addinin Allah kuma ku shiru kuma daga baya ku zo ku tare ku ce wai ku ne Muhammadawa masoyan Allah masoyan manzan Allah wallahi wannan ba daidai bane so yanzu anan ga sauti kowa ya ji da sa akwai inda har lamba waya ma sun bayar mai yi ma kana neman karin bayani gashi nan akar bismillah dora mana speaker nan anan gurin akwai malamin da ya yi wa'azi wa'azi yana nan yana yaduwa ba a waje na kadai ba a social media yana na a facebook yana na a whatsapp yana na a ina ne yana na a ina ne ya faɗa cewa idan shehu tijjani ya taho da jama'a ranar tashi alkiyama babu wani mala'ikan da ya ishe ya tsare su da wannan lafazin to kaga kaga wannan maganar shi ke nuna mana haɗarin da suke ginu dangane da abin da malaman suke gaya musu da haka a wa'azinsa ya zo ya faɗa ba wani mala'ika har ya buga misali da wani gwamna ya ce yanzu gwamna kaza ya taho da kaza da motocinsa akwai wani cek wayan da aka isa a tsare shi ya ce to yanzu shehu tijjani ya zo a kiyama har wani mala'ika ya isa da wannan lafazin ka shirya to bari in ciro shi in ciro daga wuya na a sa a ji shi dalla dalla dan kar a ce yadda muka yin nan yadda haka tijani za ta ran takin kiyama an yaye muku hijabin ne a duniya ku ga zai yiwu ina sojojin ina kurkutan ina immigration din ina hoto hoton sai an shige saboda a nuna maka idan shi ya kwaso mu babu ko wani mala'ika da zai birki babu wani mala'ikan da zai bari kar malami ya rikita ce ce yau mai yamsu mar'un min aki wa um bi wa fi wa sahibatu da kullum bin yau bin sha guguni ai kowan to yau din tawaye ranar kiyama ce kawai ta Allah yau din tawaye yau din ma ta Allah ce ai maslaha ya kina sama maslaha kira yanzu ya guda yanzu ya tafi Abuja a mota ya zama da kocan da wiwi da kawunan mutane a motar akwai robulan da za a tare shi saboda ne yana wiwi din nan wai waliyin duniya ne su kuma masu binciken mala'ikun duniya ne to gabaki dai ce saboda haka idan kyau tijjani ya kebo wallahi tallahi babu wani mala'ika babu wani mala'ikan da zai tsare mu to wannan magana guda kenan kun ji da kunnan ku? wannan wani malami ne cikin malaman su shahararre a ƙasar nan da ake masa kabbara ake girmama shi kun ji da kunnan ku sun faɗa in shehu tijjani ya ɗebo su babu wani mala'ikan da ya isa ya tsare su ya buga misali da cewa idan gwamna wane in yazo zai wuce red block ba wanda ya isa ya tsare shi to shi ma ɗin ina jin gwamnan ne a tashin alkiyama Allah sauki magana ta biyu za mu yi taliki a baya saboda lokaci ina so ku ji tabargazar kawai dan a yi mana adalci wallahi duk wanda yake zagin dan izala ko yake zagin ahlus sunna dan yana magana akan bid'a akan shirka yana magana akan ɗariƙa da batar da ɗariƙa tijaniya take yadawa a ƙasar nan wallahi ba a yi masa adalci ba in ku haka ne a ƙaryata wannan maganar kar wani malami ya ce kaza a kira malamin na a ce abin da ya faɗa ba daidai ba ne a yi lakca a ce mu baya cikin mu ba mu yadda da shi ba amma ya faɗa ya tara ku ya faɗa ku yi kabbara kuma munan a zo a ku ce mana ku ne muhammada ku ne masoya manzan Allah ba za ta taɓa yawa ba za mu yadda ba ga wani zancen nabi ya sake cewa shi shehu Alhaji Ibrahim Inyas shi tausayin ma alkiyama yake ji mana ita kanta alkiyamar Tausayin ta yake ji ya kaji wannan magana magana ma magana wai yana tsoron alkiyama ko yana tunanin shi tausayin alkiyamar ma yake ji ba ni na faɗa ba malam kunna mana shi ibrahim fatuwa ranar kiyamar ma tausayin shi yake ji shehu yace wallahi tausayin kiyamar ma yake ji saboda ne fa ya laha min kulla jawabu hu fil huda min rabbihi satuna wa malaikatu tubbat shi yace wallahi da har ta saki annabi zai magana ya ce wala da kai ce ka ga yadda tausayin kiyamar ke ji kai ha ya mana kiyamar ma fa ta riga ta tashi kuma ta kawai za mu maimaita ya riga an yi an gama da ji qur'ani ne ma kalaka kun fi saka kalu lam nakum min al musallim ha sun shiga fa ake tambayar ku yayi da su ai mu da yanzu muna sai a aljannar muke wanda suna wutar ma a tsayansa a wutar su kawai jira tabbatarwa ne kawai shi ibrahim ya ce ranar kiyama idan annabi ya je su sujada gaban zatin Allah ne wa Allah kirari Allah ya ce irfa masa ya Muhammad kan kan ya Muhammad san tuka tambayi abin da kake so ai wai ba ki ka ba kai ke to shi ya ce duk halittar duniya kafin ta fara kake ji daga na farko har ƙarshe shi ya ce wallahi ne zan biyo annabi ina masa kirari da tafilin nan ni zan biyo annabi bayan an bai shi sannan ina masa kirari annabi ya biyo shi ibrahim ya yi da ce to ga sunan shehu ya nuna mu da ce ga sunan ya ce shehu ya ce annabi zai ce fasalar kulu su sahabatu mala'iku ku shigar da almajiran adamu na gaba kida sai mun kare kyan Allah kun ji da kunnan ku ko Shehu Ibrahim ko Alhaji Ibrahim Iyas kiyamar kanta tausayin ta yake ji sannan kuma idan al'annabi ya zo ya durkusa ka duba wani cifka da warwara ka duk ina su ku gane wannan eh, na mutum ake cewa kaga ya ce Shehu Ibrahim tausayin kiyamar yake ji sai kuma ya ce ga manzon Allah zai zo ya gurfana gaban Allah ya kafa goshinsa a ƙasa kaga shi yana jin tsoron kiyamar kenan shi namu manzon Allah yana jin tsoron kiyama Ya yi wa Allah kirari ya girmama Allah Allah zai ce irfa ra'asaka saltota washfa tushaffa daga kanka roki abin da kake so nemi ceto za a baka kaga annabi yana tsoron shi kiyaman yana roƙon Allah ya masa kenan shi kuma she Ibrahim ya shi kuma tausayin ta ma yake ji kiyamar abun mamaki wai sai yace wai wai shi she Ibrahim Iyas shi shine zai zo yana yi wa annabi kirari wai a lokacin shi zai biyo yana zuga annabi yana masa kirari yana masa kaza yana masa kaza yana masa kaza yaya aka yi annabin ya ji tsoron Allah yana jin tsoron kiyamar ya kafa goshinsa yana sujada yana roƙon Allah ya ruba mai asiri da al'ummarsa kai kuma har zaka zo ka ce wai gashi wai ya biyo shi wai yana masa kirari irin waɗannan maganganu na ƙari kiyayya da soki burutsu da renin hankali da shirbici da shagganci da ake gaya wa mutane wallahi lokaci yayi da ya kamata al'ummar musulmi ku farka ku gane magana ta uku abun mamaki magana sai kun yi hakuri. wannan malamin har yanzu duk wazi guda ne yake cewa sallah da zakka aikin tsiya ne da sallah da yin sallah da yin zakka da azumi duk aikin tsiya ne to ban san me ya aiki alheri ba malam kunna mana sallah da zakka aikin jaji wala aikin jaji saboda ne akwai malamin da ake kira Abuja babban malami ne ne ilimi ya kwanta bacci mafarki ya rasu ya mata ta yi aka ce me aikin ka ya ubangiji na yi sallar gwalla na yi na burburi Allah ya ce kwarai kai amma ban karba ba ya ubangiji na yi azumin wata ramadan na yi ta tawuci na yi da shi zai yake kwarai ni shaida ne kai amma ban karba ba yadda ya ubangiji na yi zakka na yi sadaka na yi taimako na yi kyauta yadda na san kai amma ban karba ba yadda ya ubangiji na yi aikin hajji na yi umara na koma na yi yadda kai amma ban karba ba ne ya ubangiji yanzu ba ni da komai komai ina ya kare Allah ya ce ka manta wani muhimmin abu da yake zuciyar ka Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda shi na gafarta maka kai ka aljanna to ina na ta ina suke ta kanta Allah tabaraka wa ta'ala a kiyama wai ya tashi wani bawan Allah wani bawan Allah ne yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi zo da sallah sai Allah ya ce ban karba ba ina so ku lura da buga hankalin a farkon zance ne ke ce aikin tsiyaci sai ya buga hujja da wannan saboda ga wani bawan Allah nan ya yi sallah ya zo da sallah Allah ce ban karba ba na san kayi ya zo da azumi Allah ce ban karba ba na san kayi ya zo da zakka Allah ce ban karba ba na san kayi na san kayi ban karba ba sai ce ya Allah ni fa duk abin da ma nayi gaba ɗaya ya kare gaba ɗaya ka ce ba karba ba Allah ce yanzu ba wani abu mai muhimmanci da ya saura maka a zuciyarka yace babu sai ce ba san annabi sai ce akwai san annabi yace to na yafe maka saboda san annabi idan ka so annabi ko baka sallah ko baka azumi ko baka zakka ko baka kaza ko baka dukkan sha'iruddin in dai kana son annabi soyayyar annabi to shikenan kawai Allah ya yafe maka to shine yake cewa to ina sallar tasa ina azumin nasa ina zakkar tasa ina kaza dama a can farko ya ce aikin tsiya ne wallahi yanzu ga anan gurin za mu kawo muku idan lokaci ya bar mu akwai mawakin da yake fada ana cewa ana cewa ba ma sallah ba ma azumi ba ma kaza mu da muka riki soyayya sun gina su ne akan wai san annabi in dai kana son annabi shikenan kawai to shi za zai ga mutum baya sallah baya kaza an kataba shi a ce ai ni masoyin annabi ne idan an haɗu da ahlus sunna da dan bid'a da dan bid'a suka hadu ga ahlus sunna sai a ce ya soyayyar ma'aiki ya ya kaunar ma'aiki sai alhamdulillah wai ma'ana kai ahlus sunna baka san annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa za ku ji suna yawan maimaita me son ma'aiki son ma'aiki son ma'aiki ne to mu kuma ga hadisi nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa wa na Fatima fa amma ma wakasa sai kira dangi na nesa da na kusa yace ya ke Fatima salini min mali ma shi'ti ki roke ni ki tambaye ni daga cikin dukiya dukiyata abinda duk kike so fa inni la ughni anki min "Allahi shay'a idan kiyama ta zo bazan wadatar da ke da komai ba ki je ki ba Allah ki je ki da'a wannan yarsa yar cikin sa ya fada a wata riwaya ce Fatima jikina ne ni ma jikinta ne tsokar jikinta tsokana ne tsokana tsokanta ne amma ya ce mata ta je ta yi aiki dan ta samu kubuta a wajen Allah kada ta zo kiyama ta ce ita yar annabi ne to ga wani yana cewa ko ba kai komai ba kaga rugurguje addini ne duk rukunan musulunci sun rushe su gaba daya ka gani kaga wannan yana nuna cewa suna mai da mutane baya kenan wannan kenan ai wannan ba a yi tabargaza da saura duk wannan wasa ne akwai tabargaza a gaba akwai inda yake faɗa abu na hudu cewa annabi adam fanko ne annabi adam fanko ne da wannan lafazin yace ba shi Allah ya ce wa mala'iku su yi wa sujada ba bari ku ji sai ne sharhi na'am saboda maciji ne yake kan ikiran gidan aljanna bayan ya kiye yi wa hasken annabi sujada dan ba adam da man zai wa sujada ba shi adamu fanko ne har can annabi ne ake so ya yi wa ya yi aka kore shi sai lallabo ya samu tsuntsu dawi shi ɗin ya ci ka shiga da gidan aljanna to adamu sako dawi ce shi haba a kore ka a gidan kuma a aiko ka gidan ban yadda wannan ba to kaga anan gurin wai da Allah ya ce wai izkulna lil mala'ikati sujudu li adama fasajadu ka duba abinda qur'ani ya faɗa fa ka tuna yayin da Allah muka ce inji Allah muka ce wa mala'iku ku yi sujjada wa adam qur'ani ya ce a yi sujjada wa adam fasajadu suka kuma yi sujadan illa iblisa sai iblisa shine taurin kai wastakbara wa kana minal kafirina haka qur'ani ya ce mana amma wa Allah nan kaga cewa yi su a dariƙar su ba Allah ba Adamu ya ce ayi sujada ba hasken annabi aka ce ayi wa sujada Qur'ani ya ce mana kaza su kuma su zo su ce mana kaza kuma wai dole abi yanzu wannan ba ƙaryata Qur'ani bane to duka wannan fa suna yi ne su fake da wannan din dan su nuna al'umma wai su suna son annabi ne abi su dan su samu wato kulla wata kitimurmurar da mabiya za su zo su yi ta bin su mu dai qur'ani ya ce mana annabi adam aka yi wa sujada kuma shine aka ce yayi jayayya bai yi wa Allah biyayya ba bai yi wa su annabi adam sujada ba fa asa adamu rabbahu fa gawa haka Allah ya ce ina fatan kuna fahimta to nan gurin ma cewa ma suka yi shedan da aka ce yayi akwai inda suka ce shedan da aka ce yayi wa adam din sujada da yake sujadan ma ba laifi yayi ba ka duba wani irin abun mamaki maganganun suna da yawa kwarai da gaske yanzu inda faɗa muka yi haka a baka wani zai ce shari'a kai to gashi a kasar kuma da yawan kuna da shi a waya ana ana ana ko ba ku ji ba to shi ma na a taron maulidi ne aka faɗa ga abu na gaba abu na biyar cewa duk wanda ya ce salatul fatihi babu kyau to ya ridda kana cewa salatul fati babu kyau su a aqida salatul fati din ta fi alqur'ani sau dubu shida sau dubu hudu sau dubu shida ke sa daurin aure fatiya da salatul fati an yi da sallar farilla fatiya da salatul fati taron siyasa fatiya da salatul fati taron share kwata fatiya da salatul fati taron wane ne fatiya da salatul fati saboda a wurin su salatul fatin nan ta fi alqur'ani ahlus sunna kuma suka ce sam sam sam sam da zai taba yiwa ba babu wani salatin da aka je aka ɗebo shi a mafarki a zuwa cewa ya fi ƙur'ani malam me yace kana cewa salatin ba shi babu kyau to kayi rida ne ga baki da kan ka fiye ta alƙur'ani saboda haka Allah ya raya mu akan mawjin manzon Allah Allah ya karɓe mu akan mawjin manzon Allah Allah ya sa da mu a cikin mawjin manzon Allah Allah ya sa sa mu a inda zai sa ya mauli su kuma yan izala in sun isa su irin wannan addu'a su ce Allah ya raya su a izala Allah ya kage su a izala Allah ya tada su a izala inda Allah zai sa yan izala Allah ya sa su a wajen in sun isa su wannan addu'a to subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala mutane walhamdulillahi rabbil alamin kana budawa kana cewa salatul fati ba ta da kyau to ka sai ka sake kalmar shahada to kaga yanzu dukkan kunan kuna bukatar me ku jaddada kalmar shahada kenan to mun ce ba ta da kyau ba ta da asali babu ita a ruwaya muna nan muna maimaita har yanzu babu hadisi babu sanadi babu isnadi ya za a zo abin da ya zo mana na sunna a hujja da dalili a rubuce a cikin alkur'ani da hadisi salatin annabi da Allah ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah ya kawo wannan bayani a cikin alkur'ani sahabi ya tambayi manzo Allah ya ake maka salati annabin kansa ya shiru sai da ya dau lokaci bai bada jawabi ba dan wahayi ake masa sai da aka mai wahayi yace ga yadda za a yi mun salati shikenan kawai mu watsar da wannan da riwaya mu watsar da wanda ya fito daga bakin manzo Allah mu zo mu karba daga wanda ya zo daga bakin tijani kaga ai bazai zai yi ba Ba zai yi ba ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a girmama ku a girmama malaman ku amma bayan da za wani ya zo ya cin wannan cin mutuncin annabi ne wallahi cin fuska ne ga manzon Allah annabi ya zo da wani abu gashi nan ka ce wai naka na wani malaman ka da ya zo da shi wai ya fi na annabi kuma shine sai yake cewa da karshe Allah ya kashe su akan maulidi Allah ya kashe shi akan wane ne Allah ya kashe shi akan wane ne Allah ya kashe akan abubuwan su sai ce dan izala ya isa ya ce Allah ya kashe shi akan izala Allah ya raya shi akan izala ku ce amin Allah ka raya mu akan izala Allah ka kashe mu akan izala Allah ka tashe mu cikin yan izala ya ce in mun isa mu faɗa mun faɗa abu na bakwai abu na shida ya yi bayani cewa wani ba Allah yana faɗa a cikinsu cewa shi shehu ibrahim inyas yana ba da tikitin gidan aljanna ko baka sallah ko baka azumi in dai ya baka ya baka kuma sai ka shiga bismillah kana da shi na'am kin shiga aljanna kana can kana wahalar sallah har goshin ka ya hude dan kawai ka shigo jirgi a tashi da kai talakan banza kan wofi to mi na yawan sallah ne ka wahala ga kanan kullum azumi kullum azumi ta yawan zuwa umra na karyar banza ƙarya wofi an tafi an bakka ka daina in dai wannan kake nema aljanna kake so ka zo ga aljanna don mu wuce aljanna tun jiya da daddare wallahi mu wuce aljanna tun jiya da daddare a mu ma yan kauye ne mu zauna aljanna bi ya san shi kenan ai shi ba yana ce wala walatti zazul birjinani bi nurihi lama ana nawa hulji kullu mubassari ai ba don annabi na aljanna ba su shewa na zai ba su zuwa aljanna ko balle dan ma azu tallakan da ba kowa bane ni zai kai ai don annabi na wurin ne za a je to tun aljanna kake so to ka zo ka so baba ka zo da gidanmu wa man yuhibbuni wa man yarani to fi jannati lahu ga tikar kowa shiga aljanna me yasa za ka faɗi haka cikin annabi khalifa ta cikani kai kun san kowa ke so a nan gurin kamar yadda na faɗa ga tikidin aljanna nan suna bayarwa kai ƙauyen ba ƙauyen banza kawa da kan kana sallah goshinka yayi baki kana ta sallah kana wani azumi kana zuwa wata umra da aikin hajji ta banza ka zo ga tikitin aljanna ana bayarwa shi tun jiya ma da asuba ya wuce aljannar ma matsayin sama wai kana ji matsayinsa ya ma wuce aljannar kai ba kauye ne kai aljannar ma ka tsaya kake sallah kake ne su sun wuce an ba su tiket din ma har sun wuce ma aljannar ma gaba daya kamar misalin mutum a bashi tikitin zuwa Lagos ya je Lagos din ma har ma ya wuce ma shine abin da yake fada ana masa Allahu akbar gashi nan kun ji shi ma a taron Maulidi ne yake fada Allah ganar da mu abu na bakwai yace duk dan dariƙa idan Allah ya kai mu ranar tashi alkiyama za a ja shi a kai shi gidan aljanna ko baya so in dai yana dariƙa shi yasa na gaya muku wannan shine dalilin za ku yi uzuri ga su mabiyan waɗanda ba a karantar da su ba an ce in dai kana dariƙa ko ba ka son shiga aljannan nan koya da ƙarfi sai an ja ka an kai ka yan dariƙar tijjaniya musamman yan faila za a sa musu ankwa a hannu ana jan su zuwa aljanna ko suna so ko ba su so sai su shiga aljanna za a sa wa ɗan ɗari ɗariƙa tijaniya kwa ko yana so ko baya so da Allah ka duba tifka da warwara kai wayeye ne yanzu wanda za a kai shi aljanna kam ba raka shi ake ana mai kirari ba mala'iku amma kuma a sa masa kwa to ko dai ba aljanna yake nufi ko wuta yake nufi ne ko lafazin da ya kuskure watakila ko wuta yake so ya faɗa ne tunda ya ce kwa ina ga ai babu conformity a ciki babu alaka tsakanin aljanna da ankwa amma wuta ta fi alaka da me da ankwa ko ba ka bane ba sai abu na takwas sun faɗa cewa shi wannan malami yana yin bayani wa mabiya yana cewa ba sallah kake yi ba wallahi ko kai ne ka da kamata salat idan dai baka son Ibrahim Inyas to wallahi ba za ka shiga aljanna ba ko kai ba sallah ko ka dika mata sallah ne karewa in dai baka son yaso ba ka shiga aljanna ba me yace malam ba ka son shi Ibrahim ba sallah kake yi ba in kai ne ka dika mata salati ba ka shiga aljanna kin ba shi ake fara ba ka ji sallah to in kai ne ka dika mata salati lahira ba ka shiga aljanna don mu ne ba mu yadda ko har yadda mu ba mu yadda eh mu muna tsaye wani misalin ba mu yadda ka wuce ko dan ce ka mun ce ba mu yadda ba Allah kuma Allah zai saurare mu yaya Allah zai aiko gausi zamani an ambasadan sa sannan ka ce baka yadda ba who ayu you ayu are you malaka hu ayu you who are you come and kada da gausi ba dalla kan bari zan nan ban mota ba kike da wani kike a hotel to Allah tambaye ku rike wani matsayi dan wani kike da hotel abin da ya ce shi ne wannan ana bayani ne akan falalar shi ibrahim yas ana bayani ne akan falalar shi ibrahim yas cewa idan dai ba ka son sa ba ka son iyas ko ka da kamata sala ne kai to ba za ka shiga aljanna ba sannan ya ce kai wallahi ko an zo za a shigar da kai Allah ya ce a shigar da kai shi ya ce su za su zo su tsaya sai sun tare hanya wallahi ba kai ta ka shiga ba wai ko Allah ya ce a shigar da wani aljanna in dai baya son iya su za su tashi a kiyamar za su challenge ubangiji su hana a shigar da shi gidan aljanna waɗannan malam Allah ya sauwake su ne abubuwa kaɗan daga cikin wato barna barna barna da waɗannan mutane suke tara bayin Allah suna gaya musu ga abu na tara yace abu na tara shine malam ga inda suka kira inyas din wannan inyas din da ake ta lika hotonsa a jikin a jikin a jikin a jikin shago wannan inyas da ake lika hotonsa a mota wanda ake lika hotonsa a shago ake lika hotonsa a jikin akwatin mai shu shaina a wane ne ku ji abin da suke faɗa a kansa da wanda ake ratayawa a wuya wannan bawa Allah shi ko waye wannan mutumin ya samu wannan matsayi waye wannan haka wallahi akwai kuskure a cikin wannan abu wallahi ku ci tsoron Allah ku tuba ko kuma ku zo ku karyata wannan abun ku gaya wa duniya ba daidai bane to ga wani kan shi da ya zo ma da yake mawaki ne ya iya waƙa Allah ma iza gaya ba in yasin ya ce wa in yas uban Allah ne a uzubillah kuma ya ce shi in yasin shi yayi Allah shi yayi annabi gashi nan ba ni na faɗa ba bismillah za saurari yabo da halaran wani na shirwa fakar gambar jau da bakin dan uwanku mustapha mai da neman karin bayani za ku rubuta kuma da nan ba kamar haka sifiri takwas sifiri biyu bakwai biyu biyar takwas biyu tara takwas a sha sauraro lafiya. Allah ya shakka kama ba Allah ba shi yayi Allah ba tun yau ba shi yayi manzon Allah tun ba kowa sai bai haɓe yasi. Yawan tari ya san barhama, barhama da ya san barhama, Allahu wahidun arshi ma Ba ya san barhama yasi. Babu Allah ya ina kai mai bakin cikin barhama kai hakuri da dai zai ma ka gafa Allah da so shi ma duk sun bace cikin yasi ko masu wake-waken radi ko dage ku ta yi na radi sai mun faɗi uban alhali shine shagbar hamai yasi to yanzu dan Allah ka ji wannan mawaƙin fa aka maka lawo mawaƙi ne yana nan a cikin birnin Kano yana waƙarsa kuma da lambar wayarsa da komai yace in kana neman ƙarin bayani ka same shi baba uban Allah in yasi ka duba wannan magana dan girman Allah shi yayi Allah shi yayi manzan Allah wannan mutum shi za in ka ji suna yabansa sun san me suka taka da ka in ka ji malami yana yabon wannan mutumin ka san yayi imani da waɗannan aƙidin to me yasa ba su san ahli sunna suke yakan yan izala suke faɗa da saboda yan izala suna bayani akan gaskiya cewa wannan abun ƙarya ne um, ga wani babban malamin su yana nan a raye bai mutu ba za ku ji muryarsa za ku gane ko waye shi ya yi bayani ya kalubalanci mutane ya ce duk mahaddacin ƙur'ani a ƙasar nan a najeriya da afirka dukkan su gabaki daya jikokin iyas ne iyas ne ya kawo ƙur'ani ku saurara ku ji a nan da yana sa akwai mahaddata ƙur'ani ko to ko kana so ko baka so jikan iyas ne kai kaga kaga wannan yake nunawa shi yasa magana ta rashin gaskiya ana faɗa za ka ji ba daidai bane to bari ku ji muryarsa ko za ku gane shi shi Ibrahim bai rasu ba ta da bar ƴaƴa fiye da 40 mahaddata alqur'ani kuma duk gidajen karatun qur'ani musamman nan Najeriya duk gaba ɗaya almajalisi Ibrahim in manyan gidaje ne ka je Kano ka tadda su su gidan malam eh, Sheikh Rabi baban malam Isa ga Sheikh malam Manzo Sheikh na arzi duk dai gidajen Alkur'ani na Najeriya in ka je Yobe haka ne in ka je Borno haka ne in ka je wajen su Shehu Ibrahim haka ne in ka je wajen su Bauchi haka ne duk makarantan Kur'anin Najeriya manyan da duk gaba ki da almajiri Ibrahim ne yanzu kaga wannan magana ina jin ko ban yi sharhi ba ko ban yi sharhi ba kun sani cewa ina fatan kuna fahimta kun san cewa ba haka bane kuskure ne ko to ga wata waka da aka yi um, ko in ce kafin faɗi wakar dan na san za ku shiga cikin damuwa kwarai da gaske amma wannan malamin kun dai gane shi ko to ga ga ga abin da yake faɗa akan Sheikh Jafar Mahmud Adam ya ce ina so ku lura na ya ce duk mahaddata alkur'ani ko ga inda suke ko to sai zo kuma ya ce duk yan izala ba mahaddacin qur'ani wai malam jafar shi kadai ya hadashe qur'ani shi kuma malam jafar din wai ba dan izala bane to to abun mamaki ka ce duk yan izala ba mahaddacin qur'ani sai malam jafar wannan kaga istisna'i ne muttasili kenan <laughs> ko ba ka bane to amma sai ya ce wai da shi da malam jafar din sun hada a gidan sarkin kazaure ya ce masa shi ba ba dan izala bane ba fada ma yake da yin izala to daman ƙarya addinin su ne ga katin da muka fara laccan nan bayanin da ake duk ba ƙarya suke yi ba to bari ku ji abin da ya faɗa ta wani gurin mu yabo ya yi wa ma'an Jafar ɗin, muna fatan Allah ya sa ya zama ɗan izala kafin ya mutu tsohon nan ku yi masa addu'a Allah ya sa ya zama ɗan izala kafin ya mutu dan ku abin da ya faɗa saɓanin abin da yake ne ba yadda za a ce duk yan izala ba haddata Qur'ani mabiyansa sun san ƙarya yake me yace malam kunna mana su kuma ba wani mahaddacin ƙur'ani wanda na sani ɗan izala sai Jafar Adam shi kuma ya ce mini shi ba dan izala bane na taɓa nuna masa yara na ƙanana mahaddisa na ce malam Jafaru ga irin yaran mushrikai da kuke kiransu mushrikai ce malam tun da nake wazi na ka taɓa jin na ce dan ɗariƙa mushriki ko ina tafsir na ce dan ɗariƙa mushriki ai shi yasa muke rigima da yan izaran in ji shi fa na je na same shi a kazaure sarki ya kira mu cikin gida muna cin abinci mu uku da shi Sheikh Jafar Adam da sarki sarkin eh, zaure da ni muna cin abinci mu uku sai sarki ya jefa masa fatawa sai ce ai matukan Imam Malik yana gari ba ba mai amsa fatawa ga shehu kuma ka ka ka, ka tambaye ni fatawa shi ba dan izara bane amma ba wanda ya san Qur'ani duk cikin su kamar sa ba wanda ya san hadisi duk cikin su kamar sa banda shi ba wani wanda na sani dai kamar haka to yanzu a nan gurin dan Allah a makalla akwai mai hankali a Najeriya da za a ce masa man Jafar ba dan izala bane ne yadda da mai mal Jafar ya shahara da bayani akan bidiyo'i da shirkar da ke cikin dariƙa Kasan ya ku dubu maganganu sun fi sau shurin masakiya bale yana daga cikin wanda suka yi fice ma wajen magana akan hadarin dariƙa amma saboda yana so ya biya wata buƙatar sa anan kun ga abin da ya faɗa so muna fatan da ya yadda malam Jafar ya haddace Qur'ani to alhamdulillah kaga aqidan malam Jafar daga cikin alqur'ani take kenan muna masa addu'a Allah sa ya zama dan izala to ga wata waka wadda da ita zamu rufe insha Allah ta'ala wadda ina so waɗannan tana tattare da abubuwa da yawa a cikinta na farko dai mai waƙar ya siffanta Allah da tsiya ya siffanta Allah da tsiya mai waƙar nan ce duk abinda Allah yake yi mulkin inyas ne kuma inyas ne yake ba Allah ne yake ba mai ne ya ce inyas din ma shine Allah ma gaba ɗaya barhama shine Allah mai wagan ya ce shi fa inyas ya ma fi karfin a ce masa rabbana ba kuna ce Allah ku rabbana ba to inyas ya fi karfin a ce masa rabbana a cikin wagan nan ya ce ana roƙon iyas don Allah ya yi haƙuri ya yafe wa Allah saboda ya ɗora wa Allah aikin da ya fi ƙarfinsa mulkin da ya bashi ya fi ƙarfinsa ya kasa la ilaha illallah mai wagan nan a ciki ya ce Allah shi kansa bawan Iyas ne bawan Barhama ne A wal iyazu billah wal billah min babu ta'alib min babu ta'lim Allah kada kama mu da waɗannan munanan kalmomi yana cewa wai Allah gardama ne da shi wa iyazu billah wannan waƙar tana nan tana yawo kuna da ita wasunku a cikin wayoyinku muna ƙalubalantar a zo a ƙaryata wannan waƙar a ce ba haka bane duk abin da na faɗa ga baki ɗaya da reference da evidence ina da kasussukan nan da sauti da lambobin wayan mutanen nan da suke wannan abin ni ba hukuma bane ballantana a kama su amma munin zancen ya isa kafin na faɗi sako na karshe ga abin da mai waka yake faɗa waƙar ta minti uku ne ku yi haƙuri ku jita amma ku yi haƙuri na ce ku yi haƙuri ba daɗi amma ku yi haƙuri saboda hujja wallahi yan uwana nake tunani wanda aka ja su a cikin wannan tafiyar wallahi wallahi su na fi damuwa da su don su nake wannan wazin wallahi ba ina yi ne don wani ba ko dan wani malami a cikin su ba wannan mabiyan nake so Allah ya taimake ni mutum ɗaya mutum biyu su gane kuma na kafa musu hujja da abinda suna da shi a hannunsu su yi wa kansu yi zabi mu je malam abu kore shi da garda cewa ake yi afwan afwan ya barhama barhama shine iyas kai hakuri kai hakuri mulkin da ka bawa ubangiji ya kasa tuba yake neman tuba yake ka yafe masa akwai arnancin da ya wuce wannan akwai kafircin da ya wuce wannan akwai rashin mutuncin da ya wuce wannan to wallahi ku fito ku tuba ku fito ku bayyana tubanku kuma wannan zindiki ne jininsa ya halatta wannan arne ne cikakken arne ne mai rijista wannan mawaki kuma muna kira ga hukuma irin waɗannan abubuwan da ake yi sun wuce gona da iri wallahi tallahi Allah bai zai bar mu ba wajibi ne hukuma ta rinka bibiyar irin waɗannan mutanen banza da suke kawo rashin mutunci a cikin al'umma a rinka kama su a jakunansu yanzu in wani mai mulki aka kira aka ci mutuncinsa sai a kama shi a kai shi kotu mu ji an ɗaure shi amma yanzu kaga Allah aka zaga ba wanda ya komai mutumin nan yana yawon sa abinsa muna kira ga iyayen ɗarikan nan ɗarikar tijjaniya musamman 'yan fiber. ku ji tsoron Allah ku dubi girman Allah wannan abin in ba ku yadda da shi ba ku buto ku ce ba ku yadda da shi ba ku karyata ku wanke kanku ku jira sauran barnar idan kuma kun yadda dan Allah ku fito ku yi mana bayani to in ba ku yi bayani ba kun yadda kenan duk wanda ya ce yana son Allah da gaske dole ya bakin ciki akan wannan masu zubar da kuka bara zubar da hawaye akan wannan bara su irgo ba tsika jikinka tana tashi sauraron wannan abun ma bala'i ne wallahi in ban banda min babu ta'alimi da karantarwa da kafa hujja saboda mun san za a zo a dada wani taro irin wannan a hada jama'a ce ƙarya aka yi to gashi nan gashi a sauti kowa ya ji da haka muna kira a dawo kan kitabu wa sunna a bauta wa Allah akan Allah ya ce annabi ya ce a daina wuce gona da iri akan addini ko zikiri ko salati ku yi abin da Allah ya ce ku yi wa yaqifu inda amrihi mutum ya tsaya akan inda aka umarce shi da inda aka hane shi muna barranta da waɗannan maganganu da malaman nan suka yi ba mu yadda da su ba kuma Allah ya wadare da waɗannan maganganu kuma waɗannan waƙoƙi muna barranta da su Allah ubangiji kada ya ba su ikon ci gaba da wannan kuma Allah imana maganin su muna kuma kira ga gabanin waɗannan ɗariƙu ku fito ku yi wa al'umma bayanin dalla dalla ku yi musu bayani ku wanke kanku akan wannan abu kuma ku kama waɗannan mutanen nan aka zo fa a Kano aka zagi annabi saboda Iyas nan duka duka duka ga abin nan bai wuce bai kai ya dawo ga wani kuma wata waka nan an zo an sake ana zagin Allah ana cewa Ibrahim Iyas yayi hakuri Allah ya kasa mulkin da aka ba wai me ina kuke so ku kai mu ne wai malam da wani yare kuke so ku mana bayani mu fahimta akwai wani wanda zai zo ya ce mana wannan abin ga abin da yake nufi ko kuna da wata fassara ba wannan ba wani me ake nufi da waɗannan maganganun me ake nufi ana yada bala'i a cikin al'umma kuna so Allah ya mana ruwan duwatsu ne kuna so Allah ya halakar da mu ne kuna so Allah ya jefa mu cikin bala'i ne bayan halin da muke ciki Allah wajare da wannan abun Allah wajare da wannan abun Allah wajare da wannan abun ya Allah kai mana maganin tsiya ubangiji Allah ka kubutar da mu ka tsare mu saboda kurewar lokaci wallahi da ba dan akwai kafiyo ba za mu yi ta bugawa daga nan har sha biyu muna da su waɗannan evidences da dama masu tarin yawa amma in nuridu illa al-islah mastata'na abinda muke nufi samar da gyara da nasiha a ji a tuba a daina a gyara a bauta wa Allah alqur'ani da sunna a bi manzon Allah a fifita annabi akan kowa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh